Deutsche Welle. Taɓa kalashi. A kwanakin baya ne aka yi wankan sarauta na mai martaba sarkin Abzin, Alhaji Umaru Ibrahim Umaru da ke zama sarki na hamsin da biyu. wannan kuma shi ne karo na farko da aka yi wankan sarauta a cikin tarihin masarautar ta agades manyan baƙi da sarakunan gargajiya daga ƙasashe makwabta na daga cikin waɗanda suka halarci bikin in kun biyo mu a cikin shirin na taɓa kalashi da ya saba duba batutuwan da suka shafi al'adu addinai da kuma zamantakewa za ku ji ƙarin bayani masu sauraro muhammad nasir awal ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci. Madalla To kamar yadda watakila kuka ji a shimfiɗar shirin. a wannan makon muna a jihar agades ne da ke can arewacin jamhuriyar niger inda a kwanakin baya aka yi wankan sarautar mai martaba sarkin abzin alhaji umaru ibrahim umaru sarki na hamsin da biyu a yankin wankan sarautar dai ne irinsa na farko da aka yi a cikin tarihin masarautar ta agades bilal garo ɗaya ne daga cikin fadawan masarautar ya yi ƙarin haske kan batun wankan wanga na farko ne gare mu a nan cikin agres. kuma su ma mutanen agres suna mamakin menene wannan fa saboda wa'ancan na gaba ba su yi ba na da ba su yi shi ba tunda ni ina tare da na fada har Allah ya mai cikawa har da Umaru Allah ya mai cikawa har zuwa Ibrahim Allah ya mai cikawa ban gani ba amma zamani mu ma yanzu da muke cikin shi na yadda Allah ya kawo abun haka muke tayar da shi kenan yau mu karuwa ce a gare mu ta gobe yanzu ka diba duk inda aka yi wani mai gari ko wani chef de in Allah ya ba su lokaci kana gani taruwa suka yi dan uwan su zo kowa ya kawo gudunmawa shi a taro a yi murna a watse to kenan abin ya bi ma ƙasa kamin ya zo nan gidan Umaru duk yau da yake da gwanto ko mai gari ko wani shaf da gurfuma ko turbi ba wanda bai yi wanka ba a wurin da yake tare da talakawan shi da saraki abokan shi to yau Allah ya kawo lokaci daidai da Allah ya kawo wanga yaro kuma Allah ya kawo lokaci na yanzu ne wanda Allah ya kawo su yabba a lokacin su ne wannan Allah ubangiji girka mana shi ya zama alheri bisa gare mu Albashir Abubakar bafadi ne a masarautar Agades kuma masanin tarihi ne na wannan yanki ya ba da takaitaccen tarihin masarautar ta Agades to tarihin masarautar Agades babban tarihi ne tunda maye-mayen kabiloli kamar guda uku zuwa hudu su suke nan zamne cikin ƙasa abzin a ƙarni na goma sha hudu kenan wannan zaman da suke kullum dai suna rikici tsakaninsu sai da suka samu nasiha wataran suka zamana suka yi shawara tsakaninsu suka ce ya kamata su ta yi su nemi wakili wanda za a jagorancinsu ya zan shugabansu ya zan siltankinsu to wannan shi ya kawo suka ta yi aka zaɓi mazaje wanda aka tura har suka zo wurin eh, sarki na ottoman a kenan turki turkiya haccan suka je suka nema ga wannan sarki ya ba su ɗanshi ya ta yi sarauta wajensu bayan sun jima suna jira sarkin ya amince ya ba su shi wanda ake cewa yunus suka to da shi kenan a lissahi a shekara biyar kenan cikin an shiga karni na goma sha biyar. suka zo da shi nan ƙasa abzin kenan shi ne wannan yunus shi ne sarki na harin nan masarauta abzin to kowace irin rayuwa sarki yunus ya yi a lokacin da ya yi sarauta a yankin na agades ya yi rayuwa ta makiyayi kenan yana kiwo yana tare da talakawan shi yana kiwo bayan shi aka yi wani sarki shi ma yi wannan rayuwa ta, ta kiwo shi ma ba a yi gida ba aka yi masarauta aka zauna sai da aka kawo ga sarki na uku shi ya fara gina masarauta a tadliza tadliza tana kamar kilo 38 daga nan garin daga arewacin garin yau yau kin ga mutum in ya je zai ganin inda aka yi wannan gidan na sarauta hatta da ɗakuna kana gane su inda aka yi gina su a tadliza bayan wannan daga can sun guso a lokacin sarki ilisawan aka gina wannan fadat inda muke tsaye yanzu kenan daga wannan lokacin har zuwa yanzu wannan kabilat wannan iyalin yunus wannan su ne suke rike da sarautar nan har bisa wanga sarki na 52 da aka nada shekaran jar sarakunan gargajiya da dama ne da suka halarci bikin na wankan sarautar na mai martaba sarkin abzin alhaji umaru ibrahim umaru cikin kuwa har da alhaji bello sallau abdurrahman sarkin hausawan garin makurdi daga jihar benue ta tarayyar najeriya wanda ya yi bayani kamar haka. Shi kuma sarkin agada sarki ne na dukkan wani bahaushe don muna da kyakkyawan tarihi sama da shekara dubu da suka wuce. To saboda haka dole ne mu zo mu karfafa su mu tabbatar al'adunmu da ake gabatarwa ya tabbata mu kuma mun ba da haɗin kai hausawa na Najeriya da na Nijar don mu ya ƙaru. Shi kuma Abdulkadir kogunan sardaunar Agades a Kano cewa ya yi ire-iren waɗannan bukukuwa suna ƙara ƙarfafa al'adun gargajiya tare kuma da kyautata fahimtar juna da inganta zamantakewa. gaskiya wannan abu ne mai kyau domin ko ba komai ba a kansa abin zai tsaya ba ya sake tunasar da mutane al'ada da kuma irin ɗabi'u da kuma halaye irin na mutanen kwarai kafin a rufe bikin da mai martaba sarkin na abzin alhaji umaru ibrahim umaru ya miƙa godiyarsa ga ilahirin waɗanda suka halarci bikin da dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwar ganin bikin ya gudana cikin kwanciyar hankali da lumana. Godiya mu za mu yi ga al'umma da tijawa eh, maza da mata wanda suka ba da su suka ba da niyya suka ba da kanuwansu bisa tsare-tsaren organization na internazation da muka yi. Muna kai godiya ga dukkan mamba na kwamite ne, na kwamishiyon ne, muna kai godiya ga al'umma na jihar Agadez duk gaba daya da suka ba mu hannu suka ba mu goyon baya eh, saboda ci gaban eh, wannan shagulgula da muka yi muna kai godiya ga jami'an tsaro wanda dare da rana eh, suna tsaye saboda kare lahiya bakin mu kare lahiyar mu muna kai godiya ga malaman mu wanda tun wannan abun bai fara ba suke tsaye suna nasu kokari saboda Allah ya sa a yi lahiya a kare lahiya muna kai godiya ga 'yan jarida duka gaba ɗaya sai in ce ubangiji allah ya ba ku ladan wannan tallahi da kuka kawo mana muna kai godiya ga kowa da kowa sai in ce ubangiji allah ya bar mu tare ya ba mu kwanciyar hankali da lahiya cikin ƙasanmu na gode dai mai martaba sarkin na abzin an haife shi ne a ranar bakwai ga watan oktoba na shekara shida a agades ɗani ga marigayi tsohon sarki ibrahim umaru kuma yana da mata biyu ya yi karatun firamare da sakandare a agades bayan nan kuma ya yi karatu na zama malamin makaranta daga nan ya shiga fagen siyasa inda ya zama mashawarci a ma'aikatar magajin gari ya kuma zama mataimakin magajin gari sannan tun daga sha biyar ga watan mayun shekarar biyu ya zuwa yau ya zama sarkin agades na hamsin da Mu ma dai a nan muna yi masa fatan alkhairi jama'a anan nan za mu yi sallama da ku a filin sai mako na gaba in Allah ya kai mu madadin abokan aiki na musamman wakiliyarmu a Agades Tila Amadu. Ni na ku Muhammad Nasir Awal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.